بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس the don mara ashirin da ishalatun fi hukumi sadri yadayn fi salah mishi mai littafin ya yi zai iya duk hadisan da suka zo na dora hannun dama kan hagu ya rawata sai dai kuma Allah ya kayyaba mai wanda yi dirasan abu wanda yake faɗa kuma mai kakab duk abin da zai faɗa sai ya warware shi to wannan magana cewa hadisan kabu gaba ne ba su da inganci to wannan yana da bukatan malaman hadisi na farko farko wa ya faru wannan magana maganar da ke daga ciki za mu samu akwai hadisin da yake cin sai bukhari hadisin sahal ibn sa'ad bin sa'i wa har wannan hadisin malam ya ce annabi shi ma dhaifi to ga wannan ba zai zama magana karbabiya ba imamu nawawi rahimahullahu ta'ala shi ne ka wannan hadisin na sahal ibn sa'ad bin sai ce hadithun sahihun marfu hadithi ne mai inganci wanda imamu shaukani shi ma ya sake takalto maganar imamu annawawi a cikin littafin shi nailul auka fi sharhi muntakal akhbar a ƙarƙashin hadithi na 674 674 hadithin sa'ad bin sa'id sa'idi tikanan nasu yumaruna an yada ar-rajul al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi salat mutane na umartar su mutum ya dora hannun daman shi akan hagu cikin sallah shi imamu ash-shawkani sai ka maganan al-hafiz ibn hajar yace hada hukmu ar-raf wannan hadisin da arin kawai an dabbaka shi ne zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wa zai umarce su ya dau mahmulun ala anna al-amira lahum bidhalika huwa an-nabi sallallahu alaihi wasallam قال البيهقي لا خلاف في ذلك بين أهل النقل باو لسفابين صحابين شيء يمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا مرفوع وسيتي وقال النووي في شرح مسلم هذا حديث صحيح مرفوع magana imamu nawawi kuma imamu nawawi na kirka shi cikin malaman hadisi amma shi na kan cikin littafin halin masail ya ce wai hadisin ba shi da inganci to yana bukatar a cikin malamai magabata kamar malam wadawa dawa suka ce hadithin ma'alu wannan ne kuma abin da ka samu to kaga mun samu hadithi ne da Imam Nawawi ya ce hadithi sahi sannan shi imamun bukari kuma kafin ya kawo hadithi sai ya tabbatar hadithi ne mai inganci a wurin shi to akwai kuma hadithi da yake cin sayo muslim hadithin wa'il bin shi ma malam anan yake cewa fi sanadihi abdul jabbar bin wa'il wa alqama bin wa'il wa mawlan lahuma ce fa innahu hadithun ma'lul shi yana cewa hadisi ne ma'lul to wannan hadithin wa'il bin hujr yace sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadri don ka duba nan cikin nailul awqa fi sharhi muntaqa al-akhbar sai ce wal hadithu akhrajahu an-nasa'i wa ibn hibban wa ibn khuzaimah duk hadithu na ce ibn hibban ya rawaito shi ma'ana sahabu ibn hibban sannan ke cewa akwai irin hadithin daga Aisha inda al-Baihaqi wa qala sahihun kuma shi Imam al-Baihaqi yace sahihi a ƙarƙashin hadisi na 673 yace wa qala sahihun to na dan rubutun su malamai da suka ce wannan hadisi sahihi kamar imamu nawawi a cikin littafin shi al-majmu' sharhul muhaddab imamu ne ce isnaduhu sahihun ibnu khuzaimah shi ma ya rawaito shi a cikin sahihin shi da wanda kenan ibnu khuzaimah shi ma ya inganta shi ابن ma'at wa qala hadithu wa in ibnu hujr sahih ha sahih kuma malamin bawa da malamin da yace mana malami magabaci ya ce ba'ihi wannan da ishihadi ne irin nashi ce wannan da'ifi ne saboda wani saboda wani ibn al-qayyim ce a cikin zadul ma'ad hadithu wa ibn ruhi sahih al-albani shi ma inganta hadithin a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cikin littafin irwa da فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز شمع شمع فتاوى أخرجه النسائي بإسناد صحيح عن وهبي haka ne imamu nawawi shi ma ya sake sahaha hadisi a cikin littafin shi al-khulasa malami na biyar yanzu mana da al-imamu nawawi a cikin al-majmu' sannan kuma al-imamu nawawi a cikin al-khulasa muna da ibn al-qayyim a cikin zabul ma'at al-albani a cikin sifatu salatin nabi da kuma irwaul qalil muna da abdulaziz bin abdullahi bin bas cikin alfatawa sannan abu walidul baji babban malami ne cikin malikiya yana da littafi muntaka fi sharhi muwatta sai ce wa usnida an annabi sallallahu alaihi wasallam min turqin sihah min turqin sihah wannan hadithin nawayil kuma hujjar an kawo shi ta hanyar manzo Allah hanyoyi daban-daban amma duka masu inganci malami na shida abu umar ibn abdulbar shi ma ya sanya irin wannan hadisai na dora hannun dama kan hagu cikin al-akhbaru sahiha thabita rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda yake fada cikin al-istidka وضع اليمنى على اليسرى فيه أخبار da wannan وانا كاكا سرقين يوا يا سرقين كريم to ballanta shi ma ba shi da karfi mutum ɗaya ne cewa ma'alula ma'alula to sannan wannan kuma malamai har a cikin malikiya ma suna cewa fihi akhbarun sabitatun an annabi sallallahu alaihi wasallam minha hadith wa'il ibn hujr daga ciki akwai hadithin wa'il ibn hujr amma kaga shi malamin yake cewa hadithin wa'il ibn hujr da'ifi ne kamar ibn abdul barra cikin al-istithqa babban malamin. yake cikin malikiya kamar shi ne babban sa na imam mali duk wani hadisi da yau zangar da imam mota to sai ka tuntubuwa wurin ibn aka baraka Da shi ya ce hadisi ne fi akhbarun thabitatun an nabi sallallahu alaihi wasallam ali qari a cikin mirqatul mafati bayan da ya kawo hadisin wannan wa'il hujr sai ce bada أن ساق حديث وائل من طريق مسلم قال إسناده مستقيم إسناد مستقيم sannan kuma har yanzu wasu aidan ibn khuzaima kamar yanzu cikin fathul bari bi sharhi sayyid bukhari sannan kuma sahabu ibn hibban kamar yanzu cikin khulasatu badrul muni wa qala al-qasim ibn ghadruqa sanaduhu jayyid isnadin shi jayyid وقال أبو الطيب المدني في شرح الترمذي حديث قوي ومن ذلك توفة الأهوذي بشرح سنن الترمذي وانا أكن حديث واجنا وائل بن هذر malamai da dama sun ce hadisi sahihi to sai muna bukatar malamai magabata waye malamin da ya ce hadisi ba to wani zai lura ce gashi na cikin kalmar masala ce ba domin ta ce bari ne to amma kafin shi wa ya ce bari ne cikin malamai sanannu kamar irin su ibn abdulbar irin su abulwali albaji irin su ibn hibbar irin su ibn hadar ibn kuzaiba to hadisi na biyu da wasu malamai Islamin malami na biyar ta daga nan sarkin yawa ya kusa kai imam suyuni da ya kawo hadisi a cikin tanwil hawari kina ga kowa yana da tanwil hawari to ya kawo shi a habu sai ya ce a tsarar da tabarani fil kabiri bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci to kaje da malamai suke inganta hadisan sanya hannun dama a kan hagu sannan ka dawo nan cikin nailil auza hadithi na 675 675 hadithi ibn mas'ud ya ce annahu kana yusalli shi ibn mas'ud yana sallah fa wada yadahu al-yusra ala al-yumna sai ya sanya hagu akan dama فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى da manzo Allah ya ganshi sai cire sai ya mai da dama a kan me yasa manzo Allah bai sake mai hannu gaba daya rawahu abu dawud wa nasa'i ibn majah sai imam shaukani ce al hadithu qala ibn sayyid an-nas rijaluhu rijalu as-sahih alo wa qala al-hafiz fi al-fath isnaduhu hasanun wa fi al-bab an jabir sai wa askar wa tu'in wa hadith to kaga hadithan wa yumna al-yusra ko kaɗan ba kai zaka ce wai ba ifi ba ne in ka ce kuma sai maka ma irin wannan malaman za su ce sahi sahi sahi kuma ka samu wannan littafin shi asalin mai littafin shi ne ke cewa ba ifi amma wanda ya bi diddigi ya bi kwakwabi za ka samu kuma da shi ya kawo hadisin ya ce ba ifi ne shi kuma a hamish sai ka maka waye kawo hadisin kuma da lambobin wuraren sannan kuma da malaman da suka inganta wannan zai sauƙaƙe maka bahasi sosai shine ma harkon kafin fara dogon magana sai ce nusus wa immatil madhhab fi istihbab al qabr a bar ma hadithan manzo Allah a dawo a cikin madhhaban malikiyya sai ki ta kama maka malaman malikiyya da suke cewa ma mustahabbi ne mustahabbi ne mustahabbi ne mustahabbi ne ya kama maka malami malami kamar guda goma sha kuma kowanne ana ji da shi a cikin malikiyya suna cewa dora hannun dama akan hagu mustahabbi ne ka littafi a karanta shi musamman ka karanta muqaddiman da ka samu babu tafsibanci amma kawai a duka dogara kamar da cewa to abin da aka hannun masari shine kawai za ka dogara da shi to kaga wannan babu adalci ce kuma in hadisi kake nema to kaga sai ka koma littafan ina hadisi don kuma maganar hadisi ne hadisin ya inganta ko bai inganta ba da shi ma duka ana koma gurin malaman hadisi ne ba gurin malaman fiqh shi ne malamin fiqh zai tafuka abin da zai tafuka amma kuma ba fiqh shi bane to don abin da malam ya fata a nan to zaka samu da dama mutane suna da abin ta cewa ko ni ma yana da abin cewa shi shafi ne da ya rubuta da rabi ya ce ba ifi to kuma malamai da yawa sun ce ba ba ifi bane Allah mai kuma da kuka datar lima yuhibbu wa yarda da wancan satin mana ya kama da wasu abubuwa da littafin yana bukatar halalbiti da ya ce wa amma rukufu ala rijilin ila akhiri ma qala min al-makruhat fa li qawlihi alayhi salatu wassalam to sai ce wa naqlan an al to kaga nan yana bukatar halalbiti wannan min al-wara'i wannan zaka ce fa li qawli alayhi salatu wassalam zai zo kasani kamar da muka faɗa wannan sati inna fi salati la shughla wannan maganar min al-wara'i القراءة في الجهرية خلف الإمام والإتيان بالبسملة في الفاتحة للاتفاق na lil ittifaqi ala sihhati salati hina حينئذ wannan ya kawo shi a cikin littafin fawakihu dawani a fawakihu addawani ala risalati ibn abi zaid al-qayrawani sharhi risala shine ce qala al-qirafi min al-wara'i al-qira'atu fil jahiliyyati خلف الإمام والإتيان بالبسملة في الفاتحة للاتفاق على صحة الصلاة حينئذ فإن الشافعي يوجب القراءة للإمام في السرية والجهرية cikakken magana ke da wannan kenan sai ka share fari kauli sallallahu alaihi wasallam a gurin wannan ko kadan shine na gaya masa bai kalan maganar manzo Allah domin ka saba abokai zaka iya gane yanzu ka ji kukan besfa zaka iya gane wannan kukan menene besfa ne yanzu a tada mashin a waje kawai in dai besfa ce zaka iya gane wannan kukan besfa ne in kuma ba gaisuwa ba ne a za ka iya gane kukan to haka nan wanda ya saba daga kaji hadisi in dai layin ka ne to za ka iya gane wannan magana ya yi kama da na manzan Allah ko ma bai yi kama ba kwata kwata wai kamar ni kabla an ni wallahi wannan bai yi kama da larabcin manzan Allah ballanta cewa ya yi kama da larabcin Allah akwai rakaka a ciki larabcin ba larabci ne wanda yake mana larabawa wai ta'rifuni ma qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni me ka samu har malaman manya manya kuma ka duba ko da maktabatu shamila wannan hadisin kamar ma baya cikin littafin duniya gaba daya ka duba maktabatu shamila ka bata sai ta ciwon kai ta ce wannan ba ta san wannan hadisi kuma ka ta duba cikin littafin hadisi ba za ka ji wanda ya rawaito shi ba ba a taɓa cewa rawahu wani duk malamin da zai gaya maka wai ta'rifu min kabla an ta ce malam waye wanda gafata malam akar makallah wannan hadisin wawa ya fito shi shi ma bai sani shi dai kawai ya tsince shi ne akan bibali to da wannan kaga min al-wara'i magana ne na al-qirafi al-qirafi shine shihabuddin abu al-abbas ahmad ibn al-ala idris ibn abdurrahman ibn abdullah al-misri ba Misiri ne an haife shi 626 ana ce mai shihabuddin abul abbas ahmad sunan shi abul abbas ahmad kaga sunan shi ya yi da sheik ahmad attijani shi ma na ce wa abul abbas amma kaga wannan ya dan dade shekara 600 da aka haife shi da 126 to shine ke fadin wannan min alwara'i tarkul qira'ati khalf al-imam wa itiyanu bil basmalati fil fatiha wai yana daga cikin tsantseni shine kai karatu ko da limai na bayyana karatu yana daga cikin tsantseni kai "Bismillahi rahmanir rahim wa fatiha saboda ne dukkan an yi ittifaqi ala sihhati lil ittifaqi domin ittifaqin malamai ala sihhati salatihi na idi inda kai duk kowa da kowa ya yi ittifaqi akan sallar ka tayi yana da cin tsantsani ne. amma yana daga cikin rashin ittifaki da malamai suka yi idan ba kai ba to suna ganin sallar ka ta baci ko karatun fatiha ne ko basmalar ne wani suna ganin cewa sallar ba ta ba to hadisi na biyu shi da mamman riga mun same shi da ce wa qala sayyiduna manhajin ahlus sunna su suna cewa kawo qala abubakirin ta ce radiyallahu anhu amma babu laifi wajen ba labarin labari qala sayyiduna fulan سيدنا أبو بكر رضي الله عنه حين رأى أمهما تتبين في الصلاة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليسكن أطرافه وأنا حديث كما يبقى سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع وأثرها السيء في الأمة نمبرنا 2691 يجي حديث موضوع حديث كرياني غيب وقوف في سنة ديوا عشان هيك حديث موضوع اخرجه ابو نعيم في الحليه وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريق معاويه بن يحيى الطرابلسي حدثنا الحكم بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت ابي بكر ام عمان قالت رآني ابو بكر في مالتي قلت وهذا موضوع حديثني موضوع عافته الحكم بن عبد الله وهو العيني وهو كذاب كما قال أبو حاتم وغيره وقال أحمد إمام أحمد تنتلتلي كركة ألباني يجي أحاديثه كلها موضوعة إمام أحمد يجي دك حديثا دشي زي كامك حديثي من الرياء وما لا يمكن تمر أن حديثا فصل أتم بايا ميميتا من أدم بايا ساكي ميميتا وبقى لتابعنا بقاتا ميكينا yana buƙatar tahriji da kuskure ba amma sai dai ɗalibai da ana bi sosai to da kamata ce mun gama littafin to sai ka kawo abin da ka tattara guri kaza ce hadisin shi ma bai inganta ba guri kaza ma guri kaza guri kaza to ka za a iya compiling din shi sai ba da wani ma'ana ke amma da yawa ana zuwa kawai za a zauna jinyin hmm? to kaga sai kasance kamar ni ne kawai nake karatun nake tuwa ke yana da ke kasance a duka rubuta abin da ake ci ba sai da larabci ko da turanci da duka rubuta ba kuma a duka browsing duka nitin da baka gane kan shi ba kai insha Allah zai ba. shi to sai kuma hadisin wanda yake wasa cikin sallah shi ma hadisin qawlu wa alayhi salatu wassalamu li rajulin ladhi ra'ahu ya'bathu bi niyyatihi wa huwa fi salah law khashiya law khashiya amma yana zuwa lau khashi'a lau khashi'a qalbuha da khashi'at jawarihi shi ma hadisin ka duba cikin da'ifu al-jami' as-saghir na Muhammad Nasir al Albani na rubuta namban shi anan 4821 a 4821 yace hadithun mawdu' hadithun mawdu' shi ma hadisin ƙarya ne sannan ya kashi a cikin silsilatu ala hadith al daifa hadithi na da 110 sannan ya sa kawo su a cikin kuma ibn ghani min hadithi mana da sahih 373 kace hadithin mawdu' hadithin shi da yanci to sai hadithin karshe wannan hadithin na qawl sayyidina jibril shi kan hadithi ne mai inganci ko an ta'ala Allah ka annaka tarahu wa illam takun tarahu imam muslim ya rawaito shi shine hadithin farko a cikin sahihu muslim kuma shine hadithi na biyu a cikin al-arba'in an-nawawiyya hadithin rawahu muslim wa hadithin karshe shi ma hadithi ne da ba shi da inganci yusalla bi salati na azim tana da haske mai yawa to da ta wannan hadisi na farko ne na biyu hadisin burai da je muke karanta shi a sallallahu alaihi suke cewa bashirin mashyaina bi dhulami حتى المؤمنين باذن الله تعالى ان امتي يدعون يوم القيامه غرا مؤجلين من اثار الوضوء وبصلاه نور عظيم تشرق به قلوب المصلين ونتكي حسك كزكا تم الصلاه وانا كان هيك ما ذاك تفهم صلاتي اللهم اجعل في قلبي شيني بركو يا الله كسني حسكي ازوجا وانا حسكي ولا khushu'i da wannan Allah ya rattaba fala qad aflaha almu'minun to aikin farko da zai kawo mu'minai bai ce alladhina hum fi salatihim sakitun wa alladhina hum fi salatihim qari'un alladhina hum fi salatihim qa'imun a bai kawo aikin gabbai ba sai kawo aikin zuciya alladhina hum fi salatihim khashi'un to ba a samu wannan haske sai masu kushu'i cikin sallah wanda zukatansu tana tare da Allah da yi bisa da yi wanda akwai littafai insha Allah ba kawo su dangane da kushu'i cikin sallah al-khushu'u fi salah to kana duba ko ya muke sallah sai ka samu dai? to Allah ya karba da fa idza ataika ila salati idan ka zo sallah akwai abubuwa da dama da zaka yi amma daga cikin abubuwan da zaka yi to sai mt zuciyarka daga duniya wa mafiya da duk abin da yake cin duniya abin da zai taimaka mana wannan shi ne in muka duba yaya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ke yi yaya magabata suke yi su duk abin da zai kasance na ada ado a wajen sallah suna kusan da shi dole ka samu suna da cikakken kushuri su kuma za su yi sallah kan kasa mafi yawanci ya ka samu sallar su ne amma mu yin zamani ba kafin kai sallah kan ƙasa to a shekara ɗaya yana empty zero a ce ka yi sallah kan ƙasa sosai kuma ka nusu ka gamsu da ka yi sallah kan ƙasa to ina ga dai sai a hankali a shekara biyu uku hudu biyar shekara goma ma yana yawa empty ba su kuma ka yana mafi yawancin rayuwarsu duka ka za ka samu a sallah suke a ƙasa ba wani shimfada masallacin manzan Allah ma'aunin shimfiɗa da wannan shi a shek usman rufodi ta ta'ala mazan jiya ke nan shi yake cewa ma shimfiɗi a masallaci irin wannan menene bid'a mun sha da wannan amma ba masallacin da an canja ba ko masallacin me ahlus sunna yana ga ahlus sunna zamanin nan ba su gamsu da wannan fatawa ba ko amma ga inda an gamsu shi kenan nan taburmin da wani sabu duka sai ya fata ne su mana ga kamar ba gamsu da su ba ba gamsu da wannan fatawa tashi shi dai ya ce bidi'a ya kamata malaman ahlus sunna su yi bincike akan wannan matsala in bid'a ne kaga sai a gusar ina ce jama'atu izalati bid'a wa iqamati min to in ya zama dinin yana tare da Sheikh Usman bin Fodi to kaga yanzu mun kuma mun dawo jama'atu izalati sunna a'udhu billahi sai ku su sauran wa iqamatin bid'a ke akwai abubuwan da ka duba ciki ya sunna da gaske da gaske ne ka samu muna tsaye da bidiyoyi ne ba wani yaro ya to daga cikin abin da zai gadar mana da kusuri in yi hakuri ni sallah kan ƙasa. kuma idan kai na kan ƙasa to nan zai dinga gadar maka da kusuri tadabburin qur'ani abubuwan suna nan da yawa muka zo da sharhi insha Allah wala yanalu illa al-khashi'un فإذا أتيت إلى الصلاة ففرد قلبك من الدنيا وما فيها كأمتي دوتيك كفاء إلى الدنيا لا لك في الدنيا كلنا تنقوها سيئة واشتغل بمراقبة مولاك كأنك شغلت بمراقبة الله بهمارك مراقبة الله بهمارك شمان اللتابه سكتين محمود المصري يلتابه المراقبة المراقبة kamar da ya littafi alkhawfu wal khashiya to haka littattafan suke nan kanana kanana kanana washtagil bi muraqabati maulaka ka shagalta da lura Allah bai gima da kaka alladhi tusalli bi wajhi wanda kake sallah kake fuskantar shi inda muna da wannan kudiri da irin Allah ka samu muna da cikakken ladabi ga Allah wa sannan kuma ka kudurta cewa anna salata khushu'un ita sallar gaba ɗayanta khushu'i ne tsoron Allah in mutum ya sallah babu khushu'i ma'ana sallar ta zama babu ita wa tawadu'un lillahi azza wa jalla sannan kuma ita sallah tawadu ne kaskantar da kai ga Allah mai girma da baka ta hanyar bil ta hanyar tsayuwa da ake a sallah ba irin tsayuwa bane na wajen za ka tsayu sai ka ɗora hannun dama kan hagu a kuma kan ka kamar da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake dora to wannan tsayuwa ne na tawadu kuma kanka yana ina baya kallon sama yana kallon ƙasa ne in ka gama karatun da zaka yi kaya ba Allah kaya ba Allah kuma sai ka sunkuya wa Allah wa ruku'u wannan kuma muka zo gurin Ibn al-Qayyim shi kuma ya fitar mana da asrarus salah menene sirrin tsayuwa menene sirri wajen daga hannu menene sirri wajen alhamdulillahi rabbil alamin menene sirri a wajen iyyaka na'budu aka yi musallai mata billa billa kaga shi makanike ne original kamar da in ka kai motar ka makanike zai yi billa billa da ita to haka ibn al-qayyim billa billa da sallah asraru sallah amma kwanakin ba na zo da littafi to ka neme shi ka karanta ka gane sabon masu yawa menene asraru amin menene asraru ruku sirri wajen ruku sannan menene sirri wajen azkar da ake cikin ruku menene sirri wajen dagowa menene sirri wajen sami Allahu liman hamida ko kuma min as-samawati wa min al menene sirrin wannan menene sirrin daga hannu zaka tafi duka wannan ba mun ne su ba da na fara karanta littafi ashe ni jahili ne Allah sirri me yau sirri wajen addu'a cikin sujjada menene sirri wajen Allahumma Allahumma gfirli warhamni menene sirri wannan sai na gane ma ashe sallan da kawai ina yin jari tukuna wani sabuwa ga da yawa da yawa Allah ya gama gane ba sai dai ka duba littafin da ka gane ko kai ma jahili ne ni dai na gamsu wallahi ni jahili ne to ban san ko kai za ka iya gamsuwa kai ma ka gane abubuwan da ibnu qayyim ke gaya maka littafin to kaga lalle wajen karatu akwai sauran muke kar in gamsu cewa to ai ni ne ustazu ai ni na gama ai ni ni ne ina ustazu akwai sauran ka to ta hanyar tsayuwa ta hanyar rukuru ta hanyar sujjada kaga ta hanyar zama zaman da ake ma Allah ma kaga zaman ba abin yake ma Allah kaba ko baka da lafiya za ka yi sallah ya za ka yi sallah sai kai zaman tarabbuyi in zaman tahiya ne ka ga ga inda zaka yi hiyan farko ga inda zaka zauna Ta hiyan karshe ga inda zaka zauna don kuma sujjada ne shi ma ga inda zaka zauna ga duka zaman me tawamu wa ijlalu da kuma girmamawa da wannan kake cewa subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi ijlal duk wani motsi da zaka yi ce Allahu akbar Allah shi ne mafi girma kuma sai ka yi mai sai ka daga hannu ana kaga ka mika hannun ka mika zatin ka gaba ɗaya ga Allah wa ta'zimun da kuma girmama daukakawa ijlal wa ta'zimun da girmama ta hanyar mai bitakbiri ta hanyar kabar-bari. kabarbani farko ka ce Allahu akbar wajen kiran ka sallan ma ana cewa mai Allahu akbar Allahu akbar ana kiran ka da kabbara amma mu musamman nan da wasu an fara an ce an fara an fara sai ka gawai ladani ya zo ya ɗauki speaker Allahu akbar Allah akbar kowa ya gaya mai a wani wani hadisi ya tana kiran sallah kawai sai ya tura yaran mutane a je kashe su kuma da yawa a wancan karin ya faruwa kawai sai ya zo da gisbi wai shi ya kiran sallah kuma shi sai makale a gida ba ba haka ba a ce Allah akbar sai lokacin kiran sallah ta don ba haka ba kwana ce a salata jami'a wa tawo masallaci a tawo masallaci to shi da sai delivery abin da yake so ya ga wa ce to ya kamata samari za su je ka za su je guri amma ba mu da shugabanci ko kai mafi yawancin shugabancin mu sai kun siyasa ta fito shi ne za ce to a zaɓo wani ko kar a zaɓo wani to dan musamman su iyayenmu su ulama kansu kenan suna da aiki jajawa sosai ya ce wannan aikin da suke shi ma aiki ne mai kyau amma kuma kar ya takaita kan me ku zaɓuwa ne kar ku zaɓuwa ne a fatawoyi suna nan suna jiran su kamar da can biyar aka samu akwai fatawa allajina da'ima lil buhufin ilmiya wal Wanda wannan ne ba zai sake kara musu kwarjini amma kamar abin da ake faɗa yau a zaɓuwa ne ko dan majalisa a zaɓuwa ne wani aka samu ashir ba zai tura musu ashir ba to ga wannan mutunci ne ko rashin mutunci to wannan ne ba ruwa na haka ba ko ba kan zaba ko ni to ni ni me da sani ban san ko wanda kaga zaka zaba je ka zaba kar ka zo ka ce wai ni ba zaba ka zaba ni ba ruwa na da kazantan da yake ciki abin da yake gaba na ya bi shi hmm? to abin da zaka je ko waye zaka zaba waye zaka zaba Allahu a'lam ya kamata akwai fatawoyi suna nan abubuwan da ya kamata mutane su sani kama a basu minti 25 ko minti 30 a unity fatawa hayya za a buɗe layi za fata mala yana da tambaya ne tambayar da kaza kaza a lokacin mutane za su gane cewa lallai kan kansu suna ne suna aiki sosai amma mutum an takaita wani lokacin siyasa kawai a ce a zabuwa ne a lokacin ka shi kenan ina da yawa aka samu mutane su kuma babu ladabi sai ka samu da tijawa ne ba amma ka samu mutum sai kundumo a shar ya ce wannan fasiki za a ka kaga Allah dole ya kasance dinga ba su shawara tun ta ci ka da ce wannan yana yawa ya kai musu yana iya kai tun kaga da insha Allah sai kasance a dau hanyar gyara to ka girmama Allah ta hanyar me ta hanyar tadbiri ta hanyar kabbara duk motsin da zaka yi sai ka ce Allah zaka girmama Allah ta hanyar mai tasbihi sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim wa dhikri ta hanyar dhikri ko na dan motsin ka duba sallah akwai me akwai abin da zaka yi yanzu kai kabbara haram Allahu akbar to wannan dan tsayi wanda kai kaga akwai me akwai addu'a gurin ya ce subhanakallahumma kaga akwai tasbihi subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka ko kuma allahumma ba'id baini kaga akwai to sai wanda aka yi shi ma fatiha kaga zikiri ne domin qur'ani zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun to kaga ma amin shi ma zikiri ne karatun sura ma zikiri ne to zaka tafi ruku Allahu akbar kaga bin takbir sannan kuma ka dawo tasbihi to sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kaga kai ka tafi sujada ma zikiri ka dago ma zikiri komai na ko sai a cikin zikiri zikiri sai ma ya ce fa hafiz ala salatika saboda ka kiyaye sallolinka fa innaha a'zamu li ibada domin ta sallah ita ce mafi girman ibada ita ce mafi girma da wannan kanta ce na musulunci babu abin da aka ce mu maimaita sau biyar sai mai sai sallah aikin hajji sai sau ɗaya kawai za ka yi in ma kana da iko sau ɗaya shi ke nan ka zauke farilla ba ce kullum kuma kana hanyar maka ba sau ɗaya kawai ya yi farilla ke sauran duk ɗin za ka yi na fila zakka ma sau ɗaya ne a shekara azumi ma sau ɗaya ne a shekara ba ma sallah ba sau biyar a kullum da kullum to ko kaga in kin kinta ta mar salloli nawa muke a shekara ke a shekarar gaba dai muna da kwanaki nawa ne 360 dari uku da sittin kuwa a musulunce da ya baya kaiwa kowane wata baya kaiwa kwana talatin talatin da hamsin da nawa da hamsin da biyar na 62 da hamsin da biyu to kuma ba lalle ya zama ga yana wa watan ya kasance ya yi musani ya yi wannan yana wa watan ya kai to in muka bar shi da 52 zai zama nawa kenan gaba daya sallah biyar a kullum times 352 to kana sallah dubu ɗaya kenan da ɗari bakwai da sittin sallah dubu ɗaya da gama kaga a shekarar da mutum zai sallah dubu ne ɗari bakwai da sittin amma har yanzu ba ku gama gane ta abin mamaki ne lalle lalle lalle mu duba irin tafar da suke magana akan al-khushu fi salah asraru salah sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan zahiri ke to na zahirin ma hadin sun ka duba musamman ko mutanen garin Jos sallar ba sai a hankali in ka je wasu kurare ka ga da suke sallah sai ka ka mu kamar wasa muke yi in ga ganda suke tsayuwa sallah in ka ganda ake karatu in ka ganda ake ruku sai ka ga kamar ka mutanen da sa yanzu ba akwai sauran mu Allah mai kuma baka ya dace da mu wannan kucin da suke faruwa nan da cewa Allah da rima baka ya kare mu Allah mai rima baka ya mu roƙo ya ba mu nasara sannan wannan sakali kuma dole kasance da su shugabanni aka sa a gaba to abin da suka ce a yi shi za a yi to matukan kuma su shugabannin sun fara samun sabani to kaga shi ma kiman su zai kasance wani su ce yi kaza wani kuma ce a yi kaza to zai zama babu ke kenan yanzu yana zami kenan in akwai haka to ban ka kane ka kwanta ma kawai ke hmm, sai ka bar wanda za su yi su kamar da akwai ke to kaga shi ke kama ce wani su yi nan wannan kuma ya yi nan to sun talakawa abinda suke iya faɗa shi ne kuma yana aiki kuɗi yana aiki gama shi ma dai ba lallai ba amma da ce dai kuɗi ya aiki me yasa wani zai ce a zaɓi wani wani kuwa yanzu kuma su yi a zaɓi wancan hmm? wallahu alam amma dai yadda mafi yawancin suka tafi to shi kenan sai kasance a tafi tare da mafi yawanci yadda suka faɗa ɗin bi idinillahi ta'ala yana yiwuwa ya kasancewa haka magaga kuma cewa kana tare da wanda zai ce ai kaza din duka ka gane ko wannan ba wai addini bane ana bukatar wai wuta ne titi sai mai kuma asibiti in za su iya ba ke hmm? in za su iya ruwan bambo in za su iya shi ma da duka ba abun ya kare a da kuma yan kyaututtuka da za a kawo a kawo mota ba wa ne kawo mota ba wa shi kenan abin da ya kamata haɓun mai kasance yaya addinin musulunci zai karfafa da ga zuwa kama ture ya wanke mana kwakwalwa gaba ɗaya ba magana wai musulunci ba ba da allahu ba ba da rasulu ba sai dai su waye za su kama da dokokinsu to shi ne ake magana to ga wannan wani yaki ne salon ko an kama musulunci magana wai ƙara allahu ƙara rasulu yanzu ba bukata ba ko ka je ka ce ƙara allahu ce ka wata sai ba a taba karɓar mai kala Allah duk dokar da za a fito mara ce maka kala Allah ba ba za a ce maka kala Rasulullah ba sallallahu alaihi wasallam ce to a cikin littafin ne da awtar a ce kaza ba a bukata cikin sai Bukhari a ce kaza to ga wannan ya rage gare mu wannan ta'addanci ne sosai aka ma musulunci a nan sai dai mu ce Allah ya saka Allah zai yi maka da ta sati mai ba magana lissalati nuru hawi sannan akwai magana makabarta da makabartan ka duba mafi yawanci ta ne da yawa lalle lalle kuma wannan haƙƙi ne a kanmu musamman gidan kowa ne a gwamnati yanzu gidanka an fara ruwa ya kake kuma ya kasance kwanan ya ɗan hukun ya kake yi tsakaninka da Allah za ka nemo wa kafinta sai ya hausa mai ne ya gyara amma makabartun mu sun ne ruwa kuma yana kan domin makabartar da kuma kan dutse ne sannan ruwa yana gangarwa mai karfi sosai to kuma mafi yawancin makabartar ta ba a tono da ya kamata ba a tono da ya kamata da wannan wasiya in na mutu in na mutu ilhaduli lahadan ai mun tono mai zirbi a ah, gwargwadon da shi mai tonon in ya shiga bara a gan shi ba in ya shiga kabarin daga ko ina ba za ka yi ganin kan mutum ba sannan kuma ko da ba kuɗi a ƙasa akwai kayan kuɗi domin littafai da yin wannan insha Allah ko da aljazira ka kai akwai sababbi ma da ko taɓa su ba yi ba ke eh, kamar dubu goma dubu goma sha biyar dubu ashirin dubu talatin to ga to nan ma bai kai ya kai nan ya wuce ba su dubu biyar ne eh dubu biyar dubu goma in ya yi tsada a ce dubu goma to a ba su dubu goma yi mun tono mai zurfi domin wannan tonon da suke kai wasa ne la'ib la'ibun wa lahwun abin da muke ke to lalle lalle ka ci da dukiyarka ka bayar cewa lalle a ba tono mai zurfi domin ya ka ce yanzu sun yi tono kai sai ce me sai a ce da hula fi sabilillah yana yawan yin kokari a samu dubu ɗaya da ɗari biyar yana yin kuma ɗari bakwai yana yin ɗari biyar imma mutane ba su je da yawa ba yana yawa ɗari biyu da hamsin naira ɗari da hamsin kaga kan wanda shi ne za ba su hamsin amma ni jinga lalle lalle abin da nake so shine a mun tono mai zirbi kuma ga kudin da yace a baya insha Allah za su ko ba su ba dubu goma yace a baya dubu bakwai yace a baya to kaga dai in Allah za su yi kokari su yi shi wannan daga cikin goma ma sakacin mu da ya kasance har ruwa in ya tattaro in ya taho tunda tonon ba wani tono ake yi ba sannan kuma sai a zo a dan sami ko itace in an dan sa itace sai a samu mai a mace kawai muke yi to dole dole ruwa mai karbi ya zo dan wannan kasan ta tone tone to dole za ka ji eh, mutum ba musamman kuma da mana ka tana tana zuwa ka shiga makabartar ka ji za ka ji doyi doyi na mai jikin mutum ba to ga wannan sakaci ne da gurin dole dole wajen tonan din a dinga tona shi da zirgi to sannan kuma ba an tona musamman an yi lahat ba wa itace za a saba ba wansibu alayyan labina nasban tubali ake sawa kaga Allah ya ma alhaji sakayya lokacin makabartar tana can duk wanda ya rasu sai ya tsaya gidan gudun a dauki mai kowane musulmi a nan garin ya sani kowane musulmi ya sani sai ya sa sai ya sa blog to kaga blog shi da ilimin Allah zai kasance ya fi fiye da mai itace kuma a da da ai ba ma bulok ake sa ana sami tukunya to kaga wannan tukunya nan sa mutum a ciki aka zo aka sa to dai Allah protection ne mai karfi kuma har yanzu in an tona za ka samu ko wannan tuka na su wansibu alayya alladhina nasban shi ma daga cikin kurakuran mutanen Jos ci ka samu kabarin da za a tona sannan kuma kawo tubali a sa amma duk wani alajin da ya je Madina ka shiga makabartan baki za ka kai ka suke duk wani alhajin da yake dole ke ta bada shawara ba su cin shekaru nawa ke su masu tonon nan fa a iya ɗaukar su ko da wani a kai shi umara wani kuma a kai shi aikin hajji nestor kuma wannan a kai shi aikin hajji wannan a kai shi umara su je su yi me su yi kos yaya ake tonon kabarin da ne amma abin kuma bai samu cin nasara ah? to yana da kyau sosai wanda yake da hanya ai ka ba ni zaka man hanya a ni ba ni zaka ba hanya ni ma wanda nayi ma Allah ya karba ma kuma ga hajjin talaka na insha Allah yau da gobe muna yi to a musu hanya a dauke su a kai su can sai su gane wasa suke yi amma matakan ba su je wani guri sun gani ba to za su ga kamar suna kokari ne matakan sai suna kokarin amma kokarin gaskiya ba wani na zuwa ya ba ba lashin kamar kabartan tana bukatan gyara sosai kafin ruwa ya karbi Allah mai kuma ɗaukaka ya ba mu ikon tallafi to ta yaya za a fara gano na roso kuna da kasusuwan mutane ma a waje yake daga wannan haƙƙi ne kuma na manya su shiga cikin al'amari lallai kasance to sakacin da muka yi tun farko inda an yi tono mai zirfi to ko dabba ce ko menene kafin ya tona in je gurin mutum zai wahala sosai amma na dan tonan sama sama sai a ce ah, Allah ya gafarta mai nan ba dole yin wannan abubuwan su dinga faruwa la ka ya kamata lalle kamar shi sarkin da fita ina ba da shahara kamar sarkin da fita lalle a gaya mai mutum yana cin manya cin gari kaga shi ne magana da ibn Allah ta'ala za a yi ɗaukar kwakwaran mataki a kan sannan mu ma tsakankanin mu duk wanda ya rasu ne a yi kokari a mai turo mai zirgi izinin layi ta'ala sai kasance mun wuce da wuri sila da imam haka da sannan yana kuma akwai magana wajen jama'atu sirri islam da kuma jama'atu zalacin bidiyar da ba suna tunda duka ana taruwa wani ko da ce ba ka sallah masallacin izada to kai ɗan ɗari ka mutu na za ka yi ka. wurin ne to shi ma dan izala da za kai shi wurin da duka dai kowa da kowa zai taru sannan kuma duka dukkan mu sai a kora mu da Allah to an kai aiki mai kyau sai ka ci nasara a mutum da aiki mai kyau kuma mai bani Allah bai ma ta da sai a samu wasu komiti da su tuntubi komiti mai karfi da za su yi tuntuɓa wannan wuraren yana iya yiwuwa a samu gyaran da ke lalata. Matun da mai kusa shi ne sarkin da kuta, inda za a samu da za su tuntuɓa bi da billahi ta'ala kare zama ni karatu ko an tashi aka ba tare da bincike ba idan sai ruwa wanda suka dace da za su yi sintike shi idan ne Allah ya Allah ya fara da sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam